وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa al'ada wannan rana ta juma'a muna majalisi ne na mata ko? za ku gana shigo ba littafi ko ɗaya hannuna gaskiya na yi babban dalilin da ya sa jiya da kaina na sanar da ku cewa zan yi majalisi a yau ba wani abu ba ne face gaskiya shauki kawai da fatan ya zamto dai barrasa wannan ladan haduwa da kudin ba amma inda zaɓi ne gaskiya kamata a ce ma ina kwance ne ina huta ba ma dai <clears throat> wannan haduwan mai albarka tana daga cikin haduwan da nake so mala'iku su rinka rubuta tarihin rayuwa na a cikinsa saboda Allah ya sani duk da ba yawa can muke da shi a majalisun ba amma dai yana daga cikin majalisun da gaskiya ya shiga mun rai kwarai da gaske a magana ta biyu tsakani da Allah na yi rashin lafiya to amma dai na ki faɗa kuma na ki yadda a ya da saboda lalura ta social media sai a mai da abu babba ya zama karami da ya wuce amma gaskiya na kwanta ciwo don sai da aka yi mun karin ruwa har leda hudu amma dai na faɗa ne kawai saboda ya zamto addu'o'inku sannan kuma na biyu ya zamto uzuri akan rashin tsawaita zama. shi wannan zuwan nawa na so kawai ya zamto kaman ziyara ce da nasiha zan muku a majalisin ba karatu ba sabili da kukar ku samu rauni sannan kuma ni ya zamto na samu lada a haduwata da ku ba zan iya yin gaskiya ba si da har zan yi karatu ba halin da nake ciki saboda kun kula musamman wanda kila nake postin karatuka a group za ku gana rage sai dai mika'il yake yi sannan kuma ba na ɗaukan lokaci mai tsayi ma ban kwanta bacci ba da dare gaskiya so da haka nan ina ganin za amfani da daman ne kawai in yi makaina da ku nasiha baki ɗayanmu a maimakon hila karatu da zami na littattafai kuma abin da ya karfafi gwiwa na in zo in zauna nan muku nasiha shine yanayin abubuwan da suke faruwa a ƙafan nan da yanda yanayi yake canjawa a kuma lokacin da yanayin ke canjawa da yawan mutane ba su fahimci ma mai Allah ke nufi da canjin yanayin ba a baya idan an samu wata fitina ta taho akan daɗe kafin a ƙara jin wata fitinan ta biyo baya amma a wannan tsakanin da muke rayuwa fitintunu suna zuwa musalsal a jere mutawaliya ɗaya bayan ɗaya haka muke shiga fitintunu an zo da an yi ihun ebola an ɗan daɗe ba jima ba ka ce lasafi ba kuma fitina kala biyu ne akwai fitina wanda ɗan adam shi ke janyo makansa sanadiyar zunubai akwai fitina wanda Allah ne ke kaddara su babu hannun ɗan adam ko ɗaya a ciki to idan fitintunin da Allah ne ke kawo su aka ga suna jeran giyan tahowa to suna kwankwasa kofin alkiyama ne ko mutane su yarda ko kar su yarda an zo an shiga fitinan da aka rufe mutane wata shida bakwai har takwas wasu wadana wannan fitinan ta kai ga sai da aka samu ba rai guda ɗaya da ke ɗawafi a ɗakin Allah babu shi an tsaye da duniyar gaba ɗaya kuma don ai mana wa'azi amma muka kasa gane wa'azin sai aka turo cutar da ko ganin ta ba kai ƙaramar cuta ba ka gani kuma ta addabi duniya to ana nuna maka akwai wanda ya fika ne kuma yana da ikon juya ka a duk lokacin da ya so kuma yanda ya so an gama wannan ana cikin fitintunu an zo yanzu an fara zanga-zanga da kashe-kashen rayuka da kashe-kashen rayuka manufan wanda suka fara da abin da suka shiryo Allah kaɗai ya sani amma zaharar fasadi fil barri wal bahar fitintunu na ta zuwa kuma karku yi tsammanin wai an gama kenan wallahi ba a gama ba wasu za su zo saboda kiyama ce take matsowa annan sulasulan ya faɗi wannan a ciki to babban abin da yasa nake ganin in zo ko da minti kaɗan ne magana da ku shine, ni abin da ya haɗa ni da ku addini ne kuma haƙƙi ne in faɗa muku wannan kuma haƙƙi ne musulmiyar tuntuɓa da ya tunasa da ɗan’uwansa uwansa musulmi akan waɗannan ƙarshen abin da zai je dawo dai kiyama ce za ta faru kuma kiyaman nan ko mun shirya ko ba mu shirya ba za ta taho inna sa'ata atiyatu la rayba fiha Allah ya ce wa anna Allah yub'asu man fil duk wanda ke kabari sai Allah ya tashe shi idan ma kiyama za ta shekara miliyan kafin ta faru da ni da ku in yau muka mutu karamar kiyama mu ta tsaya in shekara biliyan duniya za ta ƙara mu dai an tsai da mu cak kuma ba mu da ta cewa to me riba a rayuwa me ya kamata mu yi da ni da ku da duk wani musulmi da ya san ciwon kanshi a irin wannan yanayin dan adam kan yi murna in ya samu ƙarin dukiya dan adam kan yi farin cikin ya samu ƙarin matsayi amma ya manta rayuwarsa ƙarewa take yi kulli yawmin yuqarribuna ila an-nihaya duk ranar duniya da kuka gani mun matsa kusa da karshen mu ne yau din nan ga yamma ta yi sakaliya mun matsa kusa da kabarin mu ne ko mun ki ko mun so mun matsa mun ci wani zango mun rage to za a wayi gari za a zo ranar da bana nan bakunan bana nan bakunan ko ina so ko ban so ko kuna so ko ba ku so to babban maganar shine menene cin nasara meye cin nasara a me ya kamata rayuwarmu ya kare kuma a yaya ya kamata mu ya kare babban mafi alkhairi abinda mu za ta kare a ciki shine ta kare a cikin attaqwa abinda ake ce ma attaqwa bahaushe na fassara attaqwa da kalma ɗaya ce tsoron Allah amma taqwa a dunkule tana nufin aikata duk abinda Allah ya ka aikata gwargwadon ikonka da nisantan duk abinda Allah ya ce a nisanta gaba ɗaya shi nisanta gaba ɗaya aikatawa gwargwadon iko wannan kun dunkule duk abin da zai ba ku kenan idan kuka samu wannan takawa ɗin, idan kuka samu wannan takawa ɗin, to Allah ya gama nuna duk wani gata da cin nasara kun same shi domin ya nuna cewa ƙwar'ani kansa da aka bamu don mu samu takawa ne ya yace zalikar kitabu Larai ba fihi gaba sai ce mene hudan lil muttaqin azumi da aka farlanta mana kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai aka ce la'allakum mene tattaqun duk da Allah ya kawo maganganun tsoron Allah sallah eh, inda yake faɗin cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin dilla man amana billahi wal yawmil akhir ya ta kawo karshe dai ya faɗi cewa nasara tana ga masu takawa duk abin da zaki takawan nan shine karshen magana to ya za a samu takawa shine nasihar da nake so mai majuna ya za a mu same shi malamai suka ce ana samun takawa ta hanyoyi akalla guda uku in kina son takawa za ke samun takawa ta hanyoyi guda uku na farkon su kuma mafi faɗinsu su suka ce alkur'ani ya zamto kina karanta alkur'ani karanta alkur'ani yana gadar da takawa dabbure in an ce tadabburi shine la'akari da ma'anonin da kalmomin alƙur'anin suka ƙunsa shine tadabburi shi ma yana ne yana haifar da takwa sannan suka ce haddan shi haddan shi ko ba zai zauna ba ki buga a yi da ke ki ibi rabon iya abin da Allah yi karki zauna ba ki haddan ƙur'ani ko da za ki so ɗari ya gudu ne karki damu ki ci gaba Allah zai baki ya abin da ya so ya baki a cikin shi amma karki zauna baki haddan alkur'ani wasu daga cikin magabata suna musulunta da shekara 60 kuma su haddace shi kafin su mutu to suka ce koyar da shi koyar da shi yana dauke fushin Allah da koyar da alkur'ani yana ɗauke fushin Allah ballantana kuma zai gadar da takawa ne suka ce waɗannan hanyoyi akalla suna bada da taqwa hanya ta biyu suka ce zikirullah ambatan Allah duk da yana cikin alkur'ani ambatan Allah madaukakin sarki suka ce da kuma a goya shi da azumi azumi na gadar da takwa to na ƙarshensu da suka kawo <coughs> na ƙarshensu da suka kawo a ciki suka ce babu hanyar da ke eh, saurin farfado da samar ma mutum da takawa kamar tuna mutuwa tuna mutuwa ita mutuwa tuna ka yana da alkhairai mai yawan gaske inda kana da faɗin buri kana ga za kai kaza za kai kaza za kai kaza da ka tuna mutuwa za ka fito wannan kirjinka ya yi saka yau ba nauyi ma da yawa a cikinsa tunanen-tunanen da za ke zama maka damuwa tunda kowane ɗan adam kowane ɗan adam da ka gani musamman wanda ya girma ya mallaki hankalin kanshi yana da damuwoyi nashi na kanshi dukan ku ne yanzu da za a tambaye ku babu wanda ba ta cikin wani damuwa a rayuwarta babu shi dole akwai wani wuri a rayuwarki wanda da an tuna shi ko an taba shi sai kin ji kaman ciwo ne aka fama miki a wurin kuna nan duk dan adam da kuke gani duk mutum a duniya yana da irin wannan wani ƴaƴansa ne wani an yarabe shi a ƴaƴa ne Allah bai hana mishi komai a duniya ba amma da ya tuna wani abu game da ya'yan shi zai ji damuwa a cikin ranshi wani lafiya ne ana so aikada ana so aikada amma Allah bai bada lafiyar da za a yi haka kowa in zaka taba zaka ji akwai damuwa a cikin ran duk wani mutum da ka sani wanda ya kawo kai hatta karamin yaro yana da irin wannan tun da akwai yaro yana cikin wasa akwai abin da kin faɗa sai ya fashe da kuka ko ba irin wannan akwai ƙananan yaran da suna wasa ma da kin ce musu kaza sai kiga sun fara kuka me wannan yake nufi ba su san abin yana damun su ba shi ransa yake so ba to duk dan adam yana da damuwoyi amma idan ya zanto kana tuna yau watan wata rana kai da ke wanka kaya ka sai dan oda ki je kasuwa ki kashe lokaci kila ko sallah a zuhur baki akan lokacin da ke kasuwa sai kin dawo ki hada ki rabbe duka ki tura ma Allah su a cikin kuɗi ya zaɓi yadda ya so kina can kina darzo zani ko kina darzo man shafawa ko kina darzo ayin da ake canza kayan ɗaki ko zaki kaza ko zaki kaza ko ke din nan da kike siyan kaya online ki tura Dubai ki aika Kano ki je kasuwa da gwargwadon iya kuɗin iya tagalin ka duk da ke ki gama wanka ki sa ruwan zafi ki tara kaza ki kaza ki awa kaza wata rana fa wata rana fa wata rana fa wanke ki za a yi wanke ki za a yi duk adan da kike da abun nan shirin shi za a yi to idan mutum na tuna waɗannan ranakun da suke zuwa suke jiran shi yakan rage burace-burace a rayuwar shi haka nan in wani ya matsa maka ya zalunce ka a rayuwa tuna mutuwa na cire maka wannan damuwa ta yaya ta yadda za ka tuna cewa ashe akwai wata rayuwa ta biyu akwai arzikin da ba a nan ake ci ba sai a can akwai wani shi yasa a rukunan imani aka ce wa an tu'mina billahi wal yawmil akhir imani da ranan karshe daga cikin ma'anoninsa yana nufin cewa ki sani akwai wani arzikinki da ba zai ciwo a duniya ba sai a lahira to karki ta da hankalinki duk abin da kika nitsa kika nutsa ya ki samuwa a nan to ana nuna miki alaman cewa ba na nan gidan ba ne da yiwuwan sai a can za ku haɗu to idan ku har cewa idan ku har cewa akwai wani tanadi da aka yi ma a wani wuri za ka waye gari ka ji ba ka da damuwa a ishu ɗin batun cewa sai ka tada hankalinka game da rayuwar duniya akwai wani bidiyo da na ga malam Musa Asadu sunna Allah ya saka mai da alkhairi yayin mamata na dade ina da tunanin mi irin wannan bidiyon tare da ku kuma na taba gaya muku na taba gaya muku kuma ya ga kila in mun zo meeting din Mu'az in mun zo meeting din Mu'az ina ga za mu sa rana lallai akwai bukatun mu je ziyarar makabarta mu da ku akwai bukatun mu je ziyarar makabarta mu da ku dinnan dama nan sulatu ya tsine ma mata masu yawan ziyarar makabarta ne azzawarat aka ce masu yawan ziyara su ne suke da matsala amma don ziyara na wucin gaji wannan ba laifi ba ne akwai bukatar mu je ku ga falon da ake zama da mention din da kafin inda da ake rayuwa a ciki mu je ku ga irin AC da air condition da kitchen din da ake yi da irin POP din da ke ciki duk mu je ya kamata a gani ya kamata a gani a garin nan na san gidan da ba a zama a cikin shi ba a zama a cikin shi amma kusan duk watan duniya sai an canza masa fenti sai dai tsuntsaye su hausi kashi su tashi tafi me shi na nan yana ta mishi hidima yana ta masa hidima kuma kila da za a binciki mu ba mu aje mata ɗaya bisa goma na irin waɗannan tanajin da muka yi ba to irin waɗannan tunanuka ya 'yan kwa musulmi suna da matukar amfani a gare mu kuma wallahi bari ku ji da yawa daga cikin mutane da kuka ga Allah ya basu a cikin talauci ko wallahi shine rahama a gare su saboda akwai mu daga cikin mutane mutane da yawa waɗanda da darban ni'ima za ta saukan musu wallahi sai sun ma Allah da yawa sai an ma Allah butulci sai an yi watsi da abin da Allah yake shi yasa wata mata bakar fata ce ba balarabiya ba ce sannan ba wata 'yar dangi ba ce ba babba ba ce ta zo ta samu annan sallallahu alaihi wasallam ta ce ma annan sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzala sulasulan ina ciwon farfadiya ku ji ina ciwon farfadiya ciwo mai hatsarin gaske ka roƙa min Allah ya cire min wannan ciwon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da ita idan kina so zan roki Allah ya cire miki wannan cutar na farfadiya amma in kina so in kin ga dama ki yi haƙuri da shi ina tabbatar miki ke ƴar aljanna ce me yake nufi zai iya roƙon Allah ya yi mata amma bai da garantin ko za ta aljanna ya danganta in ke aiki mai kyau ta wuce in lafiya ya samu ta zama 'yar duniya a dakile ta a ƙarshe ta ce ma annan sulasullan zan yi haƙuri zan dogara ga Allah zan cije zan haƙura har a kai in samu aljanna na haƙura amma matsala ɗaya idan na faɗi al'aura na kan bayyana tufafi na na ɗagawa yara kan taru suna kallo na suna min dariya ka roƙan min Allah Allah aka kashar kada in rinka tsaraici annan sulasullan ce wannan ba sai an jima ba nan take roƙan mata Allah kuma tun daga ranar ko ciwon ya faɗi ba ta shiga wannan yanayi kenan ya nuna cewa aljannan ma ta samu tun daga shi wannan ma an nuna mata to ku duba ku gani irin wannan rayuwan ko da yaushe rinka zama a cikin kwakwalan ya rinka zama a cikin kwakwalan idan tunaninmu zai zamto tunanin irin na inna rududu na mutane ina mutane suke mu bi me mutane suke cewa don kar a ce mana ko a ce mana kala ko kar a zage mu ko har a ce kaza wannan ba tunani na mutumin da ya san ciwon kanshi bane babban abin da kike bukata matsayin ki ta musulma da kike neman yardan Allah shine ke kirdaji me Allah yake so ki hakuri ki tsaya a wurin wanda Allah ke san shi da alkhairi zaki ga hanyar ku iri daya wanda Allah bai san sa da irin alkhairin da kike kai dama ba zai sha'awar ma abin da kike kai ba me yasa za ku ga yanzu duk aikin addini in za a yi duk aikin addini za a yi musamman ya hada da kuɗi mi ta ihu a ba da kuɗi a ba da kuɗi a ba da kuɗi mutum nawa ne suke karfin hali su saboda shaidan ya san tabbas in ka sa a za zaka ci riba shaidan ya riga ya san tabbas in dai a hanyar addini ka sa roti sun ka definitely sai Allah ya biya ka ba a asara shi yasa sai wofantar da tunaninka zuwa ga abin da ba shi ne zai haifar da tsami da ido ba to wannan yana na a cikin dukkan al'amuranmu ba sai kuɗi kaɗai ba har a lokacinmu yana ciki minti uku za ki ɗauka ki nafila ki kuɓuta daga wuta ba nafila ɗayan kika ce Allah ya ce miki gaba ɗaya zunuban ki ba ki sani ba amma wallahi shaidan sai ya hana ki a inda kike sallan farilla anan za ki kwaba hijabin anan za ki cire gyale ki gyara ɗaukin ɗankwali? kwali ki ce ki juna mun wayan na a caji ku jawo mun extension waya kuma anan za ki ci gaba da cinikin oriflame sai ki awa ɗaya kina latsa waya sai ki awa ɗaya kina latsa waya na fila raka biyu za ta gagare ki shaitan ba zai barki ba saboda ya san wannan ne hanyar tsiranki shi kuma ba a yi shi ba don ki samu tsira bai yarda ki samu tsira ba Allah ta'ala ya faɗa mana waye shaidan a fili bai ɓoye mana ba inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa yaki ne fafa ragar tsakanin mu da shi inda muna sa abin da ke wurin Allah kuma karki tsammani dan kina mumina ba za ki laifi ba Allah bai ce mumini ba zai kuskure ba Allah bai ce mumini ba zai zunubi ba Allah bai ce mumini ba zai laifi ba a'a shi Allah abin da yake so shine kina gane kin yi kuskure kina gane kin yi laifi to bugar ba ki koma kan daidai wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minun da kin tsinkayi kuskure koma gyara yi istighfari yi sadaka ki nemi Allah ya fi wancan abu kika kasa samu yi sadaka duka wasuli da shi roki Allah ya baki duk abin da kike gani a hannun wani bai kai wanda ke wurin Allah ba duk abin da wani zai baka bai kai wanda Allah zai baki ba duk abin da zaki rasa kuma a duniya yar uwa bai kai miki asara, wallahi ki rasa aljanna da yardan Allah ba wallahi wannan shine asara na ƙarshe wancan matan da nake gaya muku annabi sallallahu alaihi wa sallam da tace a roƙan mata Allah akan wancan abin nan din ƙarshe sai da sahabbai suka rinka ce mata ‘yar aljannan da ke tafiya a ban ƙasa sa'abla bin abbas har sha'awa suke su alfahari da ita bayan rasu annan sulawasallam sukan kalli larabawa ƙurai shawa ‘yan asali ‘yan dangi ‘ya'yan manya su ce da su kuna so ku ga ‘yan aljanna ‘yar aljanna ƙiri da muzu ɗan aljanna a duniya ha ba ai ba wanda ba zai so ya ga wannan ba sai sun yi dandazo suna murna sai ce to ga wata tsohuwa can lokacin ta tsofa tukub ya ce kun ga wancan tilka imra'atin sauda wancan bakar matan bakar da kuke ganin ku larabawa ne masu isa to wancan bakar matan yar aljanna ce in ji annabin ma'ana ita tana da garanti tana da tiket ɗinta a hannunta amma kuka sai kun ci aiki ma'ishi sannan ku roki dacewa to wannan fa ita ce rayuwar duniya wallahi wancan abin da kuke hangowa eh, wacce ta dace tana gidan hutu tana hawa motoci tana kaza ku kyale wannan wannan tarkacen banza ne in Allah ya so akan hanya zai baka akan hanya ba yanzu rana ne za ta faɗi ba gata nan wallahi al'azim in Allah ya so kan rana ta faɗi sai ki zama miloniya yanzu nan sai ki zama miloniya transfer kawai wani zai miki cikin minti kaɗan shi na an gama amma baki isa ki samu aljanna kankanin lokaci irin wannan ba manzala sallallahu alaihi wa sallam ala inna sil'atan ghaliya ala inna sil'atan aljanna kai ku tsaya ku ji inji annabi yace wallahi hajan Allah commodity na Allah yana da tsada yake kakkuru kanku ku tsaya ku ji ni in ga muku ƙarshen tsadan kayan Allah ne aljanna ne aljanna su me muke nema jama'a me muke nema din ne tashi hankalinmu ni da ku yardan Allah ne fa da Allah muke nema ko muna da manufan da ya fi wannan in ma akwai manufar da ba wannan ba wallahi ku canza a rayuwanku wallahi ku canza rayuwar da muke gani za ta ƙare da daɗi ko ba daɗi wallah za ka ƙare to babban abin ki lallaba mu lallaba in lallaba ki lallaba da daɗi ba daɗi mai haƙuri mai zo abin da Allah yake tsinkewa ne haja ce sai ta tsinke wallahi ba wayo ba tsini ba dabara sai ta tsinke mutuwa ce sai an yi to ta cin mana cikin aminci shine zaman lafiya ta cin mana cikin aminci kuma karku ku rinka damuwa na sha gaya muku karku damuwa da wahala ko saukin aiki duk inda kika ji ana aiki alkhairi shiga ayi da ke in sadaka ake so na kuɗi jefa ko mun kankanta abin da Allah ya baki jefa kar ki tsaya jefa abin da Allah ya baki in sallah ne miƙe daddage ai da ke in wa'azi ne taho wurin karatu bari ga muku abin da kila ku kuna rainawa amma yana da amfani a rayuwarku. wallahi kun ga wannan majalisin da kuke zuwa ba kuɗi ake rabawa ba ko wasu kuma kashe kuɗin mota suke su taho nan ko wallahi duk damuwar da kike ciki a rayuwa ki rinka tawassuli da shi ki roki Allah akan wannan amma ina gaya muku gaskiyar magana rayuwar duniya tana da wahala gaskiyar magana shine rayuwar duniya tana da wahala amma babban abu ku yi haƙuri har ku samu yardan Allah ku yi haƙuri har ku samu yardan Allah ba abu mara tashin hankali ba abun tashin hankali babu fitina jama'a iya fitina wallahi kamar yau mala'ika ya sauka za a cire ranki kuma a ce baki samu aljanna ba yau za a raba ki da danginki yau za a raba ki da 'ya'yanki yau za a wanke ki a sa miki kallon da bai wuce dubu biyu ba yau za ki rabu da iyayenki yau za a jikiya ke cikin turbaya ki shiga yanayi kuma a ce Allah bai dada ke ba ta subhanallah wallahi ina maimaita muku duk inda za mu sami yardan Allah wallahi mu bi mu samu kakku damu da mai mutane za su ce muku kakku damu da sauki ko wahala yau kina samu Allah ya ce ya yarda da ke wallahi tallahi duk duniya ki rasa duk abin da za ki rasa duk wanda zai ƙi ya daɗe bai ƙi ki ba wallahi ba ki da matsala amma rayuwar nan tana ƙarewa ina maimaita muku rayuwar nan tana ƙarewa rayuwar nan tana ƙarewa kowa ya mu kanshi shiri kowa ya mu kanshi shiri ku yaudari kanku ku ruɗu da wannan gidan wallahi ba gidan goyo ba yadda mutum take a lokacin da bai shirya ba bayan Allah na kware sun rayu rayuwa ta gari a cikin magabata da kuke gani daga cikin tabi'ai akwai mutumin da uwarɗakan sai gina kabari a cikin uwarɗakan sai gina kabari in ya zo ya ji alamar duniya ta ruɗe shi zai buɗe ƙabarin nan ya shiga ya kwanta in ya fito sai ajiyan zuciya ya ce to gafa inda ke jiran ka ya matso gyara ayyuka ka yi mai kyau wasu su rubutu suka yi ke ma ki rubuta ko a screen din wayanki ko a kwamfutan ki ko a jakan ki ki rubuta sayyidina Umar da kuke gani sayyidina Umar din da aka yi mishi albishir tun yana aljanna wallahi yana da zobe wannan zoba a jikinsa ya rubuta tafadil mauti idan ya Umar wa'azi mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai Umar yace duk din duniya ta yaudare shi sai a da ya juya zoben sai a ga fuskarsa ta canza kawai an san kawai ibada ne za a koma fafa ba kama hannun yaro akwai magabacin da ya sadala wata jaka a ɗakin shi ya je mafata kamar mu ce tefa a yanzu ya rubutu da ya ɗaga takardar ya ɗauko ya karanta sai aga yana kuka sai aga ya canza gaba ɗaya sai da ya rasu ‘ya'yansa suka ɗauko suka duba suka ga wai me yake sa mahaifinsu wannan abu da suka duba a ciki sai suka ga ya rubuta ahsin amalak qaddana ajaluk ahsin amalak ina gaya ma ka gyara ayyukanka ba. me yasa kaddana ajaluk ajalinka ya zo kusa ajalinka na kusa da kai ka gyara ka gyara ka gyara ka gyara kuma abinda kabari ke gaya mana kenan za ku ku faɗo za ku rufta za ku faɗo yana zaizayewa ba wallahi lokaci kaman wasan yara kun ga yadda kuke gani a kwanta bacci a tashi kaman wasa na rantse muku da Allah kama haka mutum zai ji kanshi a cikin kabari wallahi alazim wallahi alazim kaman haka mutum zai ji ta kunnin shi na gwana ku turo kasa ku kwaba kaza ku miƙo kaza shikenan ko ba abin da zai canja ba abin da zai canja a rayuwar nan ba abin da zai canja wanda za su fi kowa damuwa santanki su ma ki ba su lokaci ki gani wallahi fita zai a jikinsu ba ga munan ba iyayenmu da yawa sun rasu sun kyautata mana mun kuma gode musu mun kuma rayuwar mutunci da su amma ga mutanen kirki na a cikinmu wallahi da yawa wasu sai rana ta fito ta faɗi wallahi bai tuna iyayensa ya musu addu'a ba kuma mutumin kirki ne to ina ga wanda ba na kirkin ba kuma idan har wannan shine halin waɗanda ma suke zuwa islamiyya ake koyar da su suna iya mantawa ba su yi iyayensu addu'a a yini ba ina ga wanda bai samu hakan ba to kamar yadda na faɗa minti talatin nake so amfani da shi kuma na ga ya cika wannan abin da na gaya muku kamar samari ne na dukkan karatukan da muke yi da ku muna yin hadisi muna yin fiqhu muna yin tauhidi muna yin tarbiya muna kaza karshen duk abin da littafan nan suke so su kai mu shine abin da na gaya muku yanzu assignment yana kan ku ma ta kaina nake yi saboda ne imani da babu wani a cikin ku ko a cikin ƴaƴana ko matana wanda yau zan mutu ya kwanta da ni a kabari na san babu shi to aikin kabari na kaina na kema jama'a kuma ku je ku gina kabarin ku kafin ranar shigan ku kar ku yi wasa da sallah kar ku yi wasa da nafilfili kar ku yi nisa da littafin Allah kuma zan gaya muku wani abu yana da wahala zan gaya muku wani abu yana da wahala zan gaya muku wani abu yana da wahala shine kada ku kullaci kowa a zuciyarku. kar ku taɓa riko da wani musulmi a zuciyarku ni kun ganni nan na yadda ina da faɗan an tono ni amma wallahi ba zan yadda riko da wani musulmi ni in mutu ina riko da wani ban Allah da bazan zan wannan ba kar ku rike wani a zuciyanku kar ku rike wani a zuciyanku kar yi zamto a wani mummunan kulli Alkanun ku da wani musulmi kuma ku mutu a haka babu daɗi in kin tafi da wannan kaman kina ta muku hisabi ne in fa kuma za a yi miki sabi ke ma fa sai an bincike al'amarin wasu game da ke kuma sai an bincike al'amarin Allah game da ke kuma wallahi ba za ki kai labari ba kar ku kullace mutane ba ina cewa ku zama karu ne a ta cutan ku kuna bari ba a'a amma riko da ake ce ma riko ba ruwan ku da shi ku kyale wanda yake munanawa ya rage nashi yau da gobe ta ishe shi da ranci amma ke fuskanci gaban ki? abin da ya sa na gaya muku wannan matukar akwai riko a zuciyarka to ba ka zauna lafiya ba kullum cikin rashin jin daɗin rayuwa za ka samu kanka kullum za ka rinka samuwa cikin damuwa wanda ko ba abin da ake so musulmi ya kasance ba ne yan wa musulmi wannan shine takaitaccen nasiha ta gare ku kuma ina fatan ya zamto tunatarwa ne gare ni ni da na faɗa muku kuma ya zamto tunatarwa ne a gare ku amma dai gaskiyar magana ko mu tashi mu ƙara jajircewa mu ƙara gyara alaƙanmu da Allah alaƙanmu da Ƙur'ani alaƙanmu da rayuwarmu gaba ɗaya muna da buƙata ƙwarai ƙwarai kwarai ƙwarai da gaske ya zamto mun yi wannan abinda na faɗa muku ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda kuma ne kuskure a cikin roƙo Allah mana cikin sarki ya yafe mana akwai mutane da dama daga cikin malamai wanda ba su da lafiya akwai limamin mai Road kazu muna mun je mun gaishe shi shi ma malam alkali tahir ina fata a sa cikin addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sa kafara ne rashin lafiyar nashi ina ganin wannan shine a takaicen sha Allah muna da darasi sati mai zuwa kafin mitin aiko na yan kwamiti na fundraising committee ummu nusaiba a tattauni ina ga ya kamata ran lahadi ko mitin a takaice mi a sanar da sauran da Allah zan isar muku da da sakon gayyatan in na ga yana da sarari insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah